Barkan ku da haka ma matasa barka mu sake kasance tare da ku a wannan ranar Lahadin domin gabatar muku da labarin matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da Kumgora ta Mira ruwafiya kike Mira. Lafiya launi Fanta mike labari? A garin Dogon Dutse Mira wasu ɗalibai rajista a makaranta ba tare da takardar shaidar haihuwa ba, wani kalubale ga ci gaban karatunsu. A cikin takaitaccen rahoton mu na hukum za mu gabatar muku da Abdulkadir Salai mai aikin sa kai don ba da agaji ga rayuwar al'umma, kuma daga ƙarshe sai filim na wasannin motsa jiki. Mira a cikin gundumar dogon dutse ɗalibai da yawa suna shiga makaranta ba tare da takardar shaidar haihuwa ba. Haka ne fanta wannan kuma ya tattara sakamako maras kyau ga ci gaban karatunsu menene matsalolin da ake fuskanta. Martani a cikin wannan rahoton na Abdulaziz Dayuma. Rashin takardar haihuwa ga wasu ɗalibai na kasancewa wata babban matsala ga hukumomin makarantu a lokacin da ake haɗa takardu domin jarabawa na ƙarshen karatu. abdulrahman Sani, daraktan makarantu. makaranta. Ajin Samide akwai rabin ɗalibai da ba su da wannan takardar. Matsala ce saboda ana hada takardun ga masu jarabawa. Takardar haihuwa tana da matukar mahimmanci musamman ga masu jarabawa ya kamata akwai takardar a cikin takardunsu. Shugaban ƙungiyar uwaye 'yan makaranta ta dogon duci ya yi kira da ɗauki matakai domin samar da waɗannan takardun haihuwa ga yara kafin a rubuta sunayensu a makarantu. musaurari sai na Allah. An gano da akwai yara waɗanda sai sun kai lokacin examen ba su da takardar haihuwa. Tubannin yara a kula kan yaro shi shiga alkwari zaman to a tabbatar akwai takardar haihuwa. Takardar haihuwa nan ko ta wani hali in babu ta a neme ta ya zamanto tana bin yaro kowane lokaci. Waɗannan yara sun tabbatar da wannan rashin takardu na haihuwa Ni ina da takarda haihuwa tun ajin CE, amma a cikin ajin mu akwai da yawan ɗalibai da ba su da wannan takardar haihuwar. sai da nake. Ni ba ni da takarda aihuwa ta da bacewa, amma baba na ce yana mini kwanan ga. Domin magance wannan matsala ta rashin takardun haihuwa ana gudanar da taruka domin ba da irin waɗannan takardu. A jihar Difamira gundumar gegi mai sana'ar kifi ce babbar hanyar samun kuɗin shiga ga matasa. Haka ne gora wannan aikin yana ba da gudunmuwa da yaƙi ga rashin aikin yi rahoton Abdullahi Maina. Kasuwancin kihi na daga cikin ayyukan da matasa suke yi a can manga da dama daga cikin matasan da ke gingime suna samun na kore ma bakin su kuɗa ta dalilin wannan sana'ar ga abin da sun suke cewa yana cikin matasa masu siya da sayarwa na harkar kifi a nan garin gegime muna siya muna turawa ana da can difa har yami alhamdulillah akwai alfanu muna cin amfanin wannan abu harkan kama kifin nan mun ga haske da dama a cikin shi saboda a cikin shi muke tallafawa sauran jama'a da kuma iyaye da kuma har gidajen mu ma a cewar baba ari ɗaya daga cikin shugabanni na da'irar ta gingime wannan sana'ar da matasa suke yi ya kamata a yi yaba musu gaskiya matasa sun yi kokari sosai gina matashi kamar gina al'umma ne saboda rashin gina su shine zai kawo tashin hankali da wasu rashin kwanciyar hankali a anguwa bayan gwamnati muna kira ga ONG da suke tallafa ma matasa su kara musu karfin guya na samar musu da abubuwan yi fiye da abin da suke yi na yanzu yau sana'ar sai da kihi tana da mahimmanci sosai ga 'yan mata da samari domin tana kawo tata gudunmawa wajen yaƙi da zaman kashe wando. A Tirozerin matsalar ruwan sha tana shafar ayyukan samar da kuɗin shiga. Lili Idrisa matashi mai kula da gidajen abinci ya yi magana game da matsalolin da yake fuskanta wajen gudanar da gidan abincinsa mu saurare shafirar da suka yi tare da Ahmed Filan. harkokin restoran kowa da kowa ne ya santa gaskiya matsalar ruwa wata rana za mu zuwa mu rihe da daddare mu san da sahe ruwa ba su zauwa saboda dorin da muke yi dole sai da ruwa ko mun abin da za mu dora sai da ruwa ni nan ina sai da su wacha wardevir da omelette da sardin waga kasuwa albarka gare ta yau ko da jika goma gare ka kana iya bude wani ka na jika goma saboda gaskiya kasuwa ita ce mutum abin da zan ce musu matasan ga namu na Nijar gaskiya nan Nijar ana samu ba ba a samu ba mutum yana iya zama kasashe don mama da kasashe shi ko kuma da garin shi shine ci gaba ba wai ci gaba ka tahi alshe ko kuma ka tahi mara ko kuma ka tahi wani abu ba ka tahi ka samu kuɗi nan da fata guda ka kashe suka ci ka ƙara koma. An haife shi a shekara ta 1994 a Kwaigolo, wani gari a jihar Dosu. Abdulkadir Abubakar Saleh ɗalibi ne a Jami'ar Abdu Bumuni ta nan babban birnin Yamai. Haka ne yana ba da wani bangare na lokacinsa don aikin sa kai. Wannan shine dalilin da ya sa ya shiga tsarin samari da ke ingantar da sadaukar da kai. Ga dai tarihin nasa tare da Ali Munkaila Usaini. Matashi mai shekaru 28 da ke cikin ƙungiyoyin matasa da dama musamman ma ƙungiyar Iskut. gurin da ya sa ma gaba shine taimaka ma al'umma shi ta hanyar aikin sa kai. vi kinran bata taimakawa al'umma ba ta taimakawa wasu rayuwa ce da ba ta da amfani da bai kamata a yi ta ba wannan ne babban tunaninmu gaskiya na taimakawa jama'a ne cikin aikin sa kai ana koyon yadda za a amfana wa mutane ina ganin wannan ne matasan Nijar ya kamata su sanya a kansu ba wai ka tsaya ka ce me za ka samu ba me za a baka menene cewa ne zai baka ko ko wane ne wancan zai baka ka aza ayar tambaya kai wani amfani za ka kawo ma wane ko wani amfani za ka kawo ma al'ummarka. Dimbin ayyukan da Abdulkadir ke yi cikin kungiyar tashi ba sa hana shi ya ci gaba da karatun shi a fannin zamantakewa ya bayyana yadda yake haɗa biyun. Idan ana da tsari kan maradun da ake son a cimma akwai sauƙi na kula da wannan jadawali da ake ganin babba ne, amma har dai akwai tsari da niyya da ya kamata ana iya daidaita komi ganin cewa cikin rayuwar ƙungiya shine musamman ma sadaukar da kai, aikin sa kai shine tsara lokacin ka ganin wani aiki ne za ka yi a wannan lokaci. preoccupation. Abokan shi na yaba wa ƙoƙarin da yake yi har ma suke nuna shi a matsayin misali. hakan kuma na ƙara ma abdul kwarin gwiwa dole tsaron ka kula da taimakon da ka bada ya sanya farin ciki to mutum yana da kwazon ci gaba da bada niyyarsa domin taimakawa hakika ba abu bane ba mai sauki to ana iya yi domin ana da niyya ta ɗaukar nauyi tun ana karami shine musamman ma ke taimaka mana na kula da matasa kamar abdulkader su zama abun kwatancin da ya dace a ce gwamnati da abokan hulɗar sun taimaka musu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Mamman Adam. Kungiyar kwallon kafa ta yankin tawa tare da haɗin gwiwar eh, cibiyar kula da ilimi ta yanki suna shirya wata kwamfala na 'yan makarantu da ake kira kwamfalar mace turnuwa de la fam daga ranar 20 ga watan Afrilu zuwa 13 ga watan Mayun shekara ta 2024 a nan birnin tawa. Gwamnatin tsakiya na ci gaban ƙwallon kafan mata ke kula da wannan gasa wadda ta haɗa kungiyoyin mata na makarantun firamare guda goma da 'yan wasa mata na Iseze da kuma u e wannan kwamfala za ta taimaka wajen zakulo gwanna 'yan wasa kamar yadda kungiyar fenifut ta ƙasa take bukata. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kala.